yau za ta ci gaba akan abinda hudubar ta satin da ya gabata ta yi magana ci gaba da bayani da cikin cikin abinda mun kai bayani cikin hudubar satin da ya wuce wato falalar suratul fatiha da muhimman darussan da aka kunshi daga suratul fatiha hudubar mu za ta daura daga inda mun ka ake saboda mun hudu ba wancan sati ba tare da mun samu ila dukkan bayani ba yau muna ranar 31 ga watan August ga watan July shekara ta 2026 wanda ya daidai da yau muna 16 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira. Muna roƙon Allah da ya muna muwafaka ga faɗin daidai da kuma aikata daidai. Allah maɗaukakin sarki ya ce a cikin Alƙur'ani mai girma cikin Suratul Hijr. yana magana da Manzunmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana bashi labari cewa wal qad atinaka sab'an min al masani wal qur'an al wa suratul fatiha hiya sab'ul masani allati la tasuhu salatu illa biya. cikin bayanin da mun yi, satin da ya wuce mu yi bayanin cewa suratul fatiha surata wadda sallah ba ta inganta sai da ita bayanin da mun kai na wancan sati kenan wanda ya wuce sati biyu sati na harko ga wannan hudu ba tamu mun yi bayanin muhimmanci da kuma falololi waɗanda aka ƙunshi ga suratul tulfatiya to ƙarin bayani na kansu ƙarin bayani na harko shi na ingancin sallah ba zai yiwu ba sai tare da suratul tulfatiya darasi na harko wanda mun ka ɗauka daga cikin suratul fatiha kamar yadda mun ka ɗauki darasi cikin hudubar da ta wuce ta satin da ya gabata daga ayatul kursiyu ayatul kursiyu gaba ta harko cikin ta mun ɗauki darasi cewa Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm darasi na biyu shi ma wanda mu ɗauka daga suratul fatiha shine tauhidi darasi na farko cikin suratul fatiha zamu koyi tauhidi saboda ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ga Allah muka godiya saboda shi ya muna abin godiya yi cancanta gare mu da mu godiya gare shi kowace irin godiya Allah ya cancanta da ita saboda Allah shi ya ubangijin mu kuma shine mai mulkin mu kuma shi ke kaga al'amuran mu kuma babu mai iya zartar da wani abu sai tare da yarda da yarjewa ta ubangiji darasi na farko kenan darasi na biyu wanda mun ka ɗauka daga suratul fatiha akwai tsoro da kuma kwaɗayi na ranar ƙiyama, wanda bawa zai kwaɗayi gare shi shi ma mun ɗauki irin wanga darasi cikin hudu basashen da ya gabata cikin ayatul kursi waɗanga suratul fatiha ita an mahi girman sura cikin alkur'ani mai girma ayatul kursi ita ko ita an mahi girman aya cikin alkur'ani mai girma wanda ka bi musu na ukun su suratu yasin ita kuma ita azuciya alqur'ani mai girma suratul fatiha tana kusa ga suratul baqara inda mun ka dauki hudubar mutu satin da ya wuce cikin ayatul kursi suratul fatiha tana kunshi da darussa wa'anda mun ka rubuta kusan darasi guda goma darasi na gaba mun rubuta cewa suratul fatiha tana ɗauke da al'ibadatu wal isti'ana wato iyaka na abudu wa iyaka na stare darasi kuma na hudu akwai shirya. shari'a ihdinas siratal mustaqim duk lokacin da mutum zai karanta suratul fatiha yana roƙo na ga ubangiji cewa Allah muna roƙonka daga shiryar da mu akan hanya madaidaiciya babu mai shiryar da bawa akan hanya madaidaiciya sai Allah dumi da kuma aiki da kuma sa ido na mutane baya iya shiryar da bawa zuwa ga hanya madaidaiciya hakikanin wanda ka shiryar da bawa ga hanya madaidaiciya shi a Allah saboda haka koda wani ka gani bisa ga wata jarabawa ta aikata wani aiki babu ruwanka da kushe mai ko zagi ne ko wani abu Allah shi aka roƙo ya shiryar da shi babu mai iya shiryar da wani sai Allah shi na cikin ƙur'ani mai girma Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace kai baka iya shiryar da wanda ka kaso sai dai Allah yana shiryar da wanda ya ga dama saboda haka shari'a dukkanta tana ga Allah amma kuma ana samun shari'a cikin addinin musulunci da kuma shari'a ta musulunci darasi na gaba wanda mun ka dauka cikin suratul fatiha akwai hakikanin girma na ubangiji da kuma muruwa ce da kuma taimako ne ga bayi saboda akwai tasbihi ciki mai falala lokacin da bawa zai cewa alhamdulillahi wato aya ta farko gaba ta farko alhamdulillahi kalmar godiya duk lokacin da bawa zai ce alhamdulillahi ko da ba tare da ka karanta fatiha ba ka ce alhamdulillahi Allah zai ce hamadani abdi wato bawa na ya gode ni'? saboda haka tunda ka gode ma ubangiji shi kuma ubangiji zai kare maka saboda cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wa na bi la'allahum yarshudun cikin wata aya kuma Allah yana cewa lalle bayina innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin bayan Allah waɗanda ba su kai kokin su ga ubangiji ba su neman taimakon su ba su neman falalar su daga ubangiji za su shiga jahannama suna kaskantattu suna walakantattu to addu'a kalma faɗin kalma alhamdulillah godiya ta ga ubangiji wanda ka sa ubangiji ya tabbatar maka da ni'ima in kana da dan Allah ya maka wata ni'ima ta ilimi ko ta kasuwanci ko ta wani abu in kana yawan maimaita kalma alhamdulillah alhamdulillah to Allah zai ƙara ya maka buɗi akan gode mai daga kai kuma ko ga al'ada ta mutum dan adam ko mutum yana son mai gode mai mutum na so wanda in yi mai ni'ima ko ya ma wani wata falala ko ya ba wani wani taimako yana son wanda ka gode mai kuma wanda ka nuna mai ya ji daɗi wanda ka nuna mai ya gode to Ubangijin mu shi ya cancanta da mu yi godiya gare shi saboda babu wanda ya muna baiwa irin wanda ubangiji ya muna ga mu dukkan mu muna zaune muna ji kuma muna gani cikin mu babu wanda an ka riko an ka kawo ringa kowa kusan sama ga kawa ne ya taho kuma yana ganin mai magana yana jin mai magana daga cikin bayan ubangiji akwai waɗanda ba su gani kuma ba su ji akwai waɗanda suna gani ba su ji akwai waɗanda ba su gani amma suna ji amma mu Allah ya haɗa mu biyu ga ji kuma ga gani sannan kana iya tafiya inda kaka so kana kuma iya tsayawa inda kaka so kana iya zama inda kaka so kana iya tashi inda kaka so saboda haka wajibi na gare mu mu gode ma ubangiji ba dole sai ubangiji ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wasu abin bukatu waɗanda mu dole dole muka so za mu gode ba lahiya dai arziki ta wanda za ka yi ma ubangijin ka godiya da ita in kana son ka tabbatar da haka nan sai ka saya asibiti ko da baka ce babba asibiti ba ce irin nan asibitin sambisa yanzu kace ka tarar da wasu mara lahiya za ka isko wani ya yi ka girma kila ya nunka ka da girma biyu amma ga shi cikin wata jarabawa ta rashin lahiya bai iya yin komi sai abin da an kai mai bai iya yin hitsari sai an rika shi yayi kila ma za ka tarar da wani ko hitsarin bai iya yi an ka daura mai wanda yake yin hitsari cikin ta kai kuma fa ga ka kaso da kawawanka ka gane shi kuma yanzu za ka hawa abin hawa ka koma waka shi ma yana fata Allah ya maishe shi kamar wanda kake kaga kenan kai ma kana da abin da zaka godiya ga ubangijinka ga munan muna sheda cikin masallaci lahiya lau wani yanzu in ka yi irin medical center ko sahayya manyan asibitoci ka tayi ICU zaka tarar da mutane na nan barkat wani ko oxygen din ma ba a samu na ɗaura mai ba ga munan muna sheda lahiya lau abinda likitoci ka nuna cewa yanzu ana sai da oxygen satin ga duk sakan guda 350 duk sakan guda aka shaƙi oxygen in ka buga shi ga yini kenan nawa zaka ci duk yini sai ka ci oxygen fiye da na miliyan guda to gashi na Allah ya ba mu kyauta yin shedadi ka kai kana saki kai baka ma damu da wani abu wanda ya sha oxygen ba wasu na can cikin jarabawa ke yanzu saman gadon asibiti kun ga shi ma abin godiya na ga ubangijinmu ɗan an ka ce mu kidaye ni'imomi waɗanda Allah ya muna ba mu iya kidaye su wa in ta'uddu lahi? la tuhsuha dan wurin gama da muke zaune ni'ima ta Allah ya wuna dan wasu na ta yanzu wasu ambaliyar ruwa ta tashe su daga bagirin su wasu kuma wasu bakaƙen azzalumai sun tashe su daga muhallin su sun koye su sun to sun mamaye garuruwan su bisa ga zalunci amma mu ga mu Allah ya yi muna ni'ima Allah ya taimake mu Allah kuma ya agaje mu ga mu zaman mu hankalin mu kwance wasu ma suna kwana saboda kwanciyar hankali amma wasu wurare yanzu suna can suna gudun hijira sun bar muhallinsu wasu kuma yaki ya kaure yankunansu wasu kuma ta'addanci ya cinye su mun ga shi ma abin godiya na gare mu ga ubangiji to ubangiji yana jin daɗi ga bawa wanda ka gode mai wai za kunta in ko bawa ya ce ihdinas siratal mustaqima ya Allah ina roƙonka Allah ka shiryar da ni akan hanya madaidaiciya sai Allah madaukakin sarki ya ce ga ne gabawa ne roƙa duk abin da ka roƙa yanzu za a baka duk lokacin da bawa ya ce ihdina siratal mustaqima to Allah zai ce bawa na ya roke ni ihdina siratal mustaqima Allah ka shirar da ni akan hanya mu daidaiciya sai Allah ya ce gabawa ne ma sa'ala duk abin da ka roƙa yanzu an baka saboda haka kun ga cikin Fatiha kenan akwai samun matsala ta biyan bukata ko cikin gida kake ka daga hannuwa kana yin addu'a to ka karanta suratul Fatiha ka roƙi Allah da albarkar suratul Fatiha kana roƙon Allah ya biya ma bukatunka na kaza kuma in Allah ya so zaka samu biyan bukatunka akwai abubuwa akwai kariya daga suratul Fatiha muhimman darussa akwai kuma samun arziki daga suratul Fatiha zaka samu arziki in kana yawan karanta suratul Fatiha saboda kana godiya ga ubangijinka kuma cikin ƙarin bayani wanda mun kai daga cikin suratul Fatiha mun yi bayanin cewa darasi muhimman darussa daga cikinta ba za a karbi sallah ba sai da ita kuma ita ce mahi girman sura cikin Qur'ani da kuma cikin Injila wadda ta zo da kuma cikin attaura, taura dukan su suratul Fatiha ita ce mahi girma cikin su sa'annan mun yi bayani cewa duk riƙiyar da za a yi suratul Fatiha ta an mahi girman aya ko mafi girman sura wadda za a yi riƙiya da ita ko matsalar iska akwai ko mai iska a akwai iska sun taso ga su ana fitar wanda zai yin karatu komi ba a ce mutum yin rukiya ba saboda rukiya mu mai yawa ba aiki ta gare mu ba saboda ɗalibi kusan wanda ya tashi yanzu yana karatu rukiya ba aiki ne ta ba amma ga malami wanda an mai tsoron Allah kuma wanda ya cancanta ya rukiya abinda an kai so a karanta ga rukiya suratul fatiha ana iya karanta mu wanda adda iska suratul fatiha cikin ruwa ga kohi a bashi ya sha adadi babu iyaka ana kuma iya karantawa a tuha mai ita ga kai ana kuma iya karanta mai suratul fatiha a tuha mai da jiki ita an mahi girman rukiya wadda ta taho ga sunna karanta suratul fatiha saboda haka suratul fatiha ita ce mafi girma aya wadda aka yi rukiya da ita saboda kamar da muka yi bayani hudu mu da ta gabata sati biyu da na wuce cikin sahabbai wasu sun dawo da yaƙi sun yi ma wani mahaukacin rukiya da ita kuma ƙarshe ya warke saboda haka ko yanzu kuke da mahaukaci ana iya gwada ya mai rukiya da suratul fatiha ana fata insha Allah rabbi za ya warke kakkai don gwada ubangijinka saboda Allah baya karba addu'a baya karba roƙo min qalbin ghafilin lahin daga zuciya mai yawan raukana ko mai wasa kuma Allah bai karba addu'a ga wanda ka yi addu'a dan ya gwada ubangiji a ce abu kaza yana yi ka ce to bari in gwada in gani ko da da gaske to Allah bai karba wannan amma ka yi shi da cikakken tabbaci cewa Allah za ya karɓa maka in mahaukaci gare ka in mai iska gare ka ko mai komi na na gare ka ka rinka karanta mai fatiha da yakinin cewa Allah zai warkar da shi albarkar suran nan da kaka karanta mai nan suratul fatiha tana jan hankalinmu a kan huskantar da ibada da bauta ga Allah shi kaɗai, wanda yake baya da wani abokin tarayya in ba shi ba domin ya tabbatar muna da cewa babu mai azabawa ga hanya madaidaiciya in ba Allah ba sa'ad nan tana karantar da mu tabbacin ta kuma kasuwa al'umma zuwa gida uku al'umma ko sun kasu ihdinas siratal mustaqima siratal ladina an'amta alaihim al'umma na farko suna waɗanda muka fata Allah ya sa mu cikin su allazina an'amta alaihim waɗanda Allah ya ni'ima gare su waɗanda suna musulmi kuma masu ilimi sun tuni makaranta sun yi karatu kuma suna ganewa kuma suna bisa ga hanya madaidaiciya to su a mutane na harko daga cikin suratul fatiha kuma su suna Allah ya sa ba mu daga cikinsu. Jama'a da uku kuma, kayan ka aiki cikin bata, wayanda ba su yi karatu ba su kawai suna aikata addinin suna, kamar yadda sun ga uwayensu suna aikatawa da kuma waɗanda a gabaninsu. To su ma suna daga cikin batattu, saboda yana da kyau ko wajibi na ma a ce yau ga zamanin da muke ga kowane bawan Allah a ce mutum ya yi karatu. mun wuce duniya mun wuce zamani wanda aka cewa mutum bai karatu yanzu dole na mutum yi karatu kuma karatu ko ne irin fanni karatu na addini da kuma karatu na boko saboda zaka taimaki addinin ka da karatun boko zaka kuma taimaki addinin ka da karatun addini wanda bai da ilimi yau rayuwar ga bai da bambanci kusan wani wuri ana iya cewa bai da bambanci da dabba wanda bai da ilimi saboda rayuwar gaba ɗaya ta dunkule akan abin da ya shafi muhimmancin ilimi ana rayuwa na yanzu da ilimi saboda za ka duk da wanda an zaune daji cikin karkara wani maganin su ko sabis babu amma yana umarni da waya misali karamin misali to wayan na ai ba screen ɗaya na aka kallo ba rubutu a ciki wanda bai da ilimi bai iya karanta rubutun nan ko da ko kaga ka kana iya karanta rubutun nan akwai wasu abubuwa da za su rinka tasuwa wanda kai baka iya gane ko mina na sai dai ka shiga bayan su kuma yau in ka dawo ga karatun addini ko rikici-rikici waɗanda aka sayi na addini ai ya kamata a ce mutum ya yi karatu saboda ya san bambancin daidai da abin da ba daidai ba aƙalla ko ba ka yi komi ba ka yi ƙoƙari ka karanci sallah saboda ka san hukunci-hukuncin sallarka da hukunci-hukuncin ka da hukunci-hukuncin na wankan wankanka na janaba kana iya yin sallah bisa ga ilimi kana iya yin ayyukan kana addini bisa ga ilimi in janaba ta kama ka kana iya wanka bisa ga ilimi kana iya wankan kawa duk wani abu wanda ya zama wajibi ga mutum ya zama da cewa kana yi ne in kun duba yanzu karatu ana ganin kamar yayiwa, wa amma har yanzu karatu yana da karanci ɗaya daga cikin abubuwan da zai tabbatar ma karancin karatu akwai wurin wankan gawa da yawan mutane ba su iya wankan gawa ba za a taho da mutum gashi babanka na ko in naka ta ga ta tara su amma ba ka iya tuma mata asiri kai mata wanka ko ɗaya ta mata wanka saboda duk ɗayanta ba su iya ba kuma ga karatu nan kullum kullum ana yi ta yi kone cikin masallacin ga sati kusa yanzu sati shidda cikin subulu salami muna karatu na babe na wankan gawa kullun kullun shi akai satin da ya wuce da an kai wani sabon karatu sai mutane sun kaji shi kamar wani sabon karatu na bayanin cewa cikin sharhin hadisin nan da an ka karanta na satin da ya wuce hadisin dan Abbas cikin sharhin hadisin nan an yi bayani cewa mamaci wanda ya mutu an ka kare mai wanka ana iya ɗauku jalabiya ce misali ana iya ɗauku jalabiyar ga gata da wandun da aka gama mace a sa mai abi ne kenan, a shirya shi a sa mai ce a kai shi kabari ai da yawan mutane ba su san wannan ba kuma da an kai karatun da yawa wasu sun saurari sai sun ka ji kamar wani sabon karatu sai za a yi a ce mutum ya mutu kuma a ɗauku tuwahi ne da ya bari an samu kuma duk abin da ya kai mu ga wannan akwai karanci na rashin karatu yanzu mai yawa ba karatu na aka bukata ba wanga lokaci kusan ɗaya eh, da za a bata ma ka bata ma ɗan uwanka rai ya bata maka rai amma har yanzu akwai ƙarancin ilimi cikin mutanen mu da yawa tunda har yanzu za a kawo gawa ta mutum mai kima mai daraja za a kawo su sai a yi tabi dan mai mai wanka a kasa samu sai an ci an doku da ja waɗanda sadaukar su a gayin wanka su so su mai ko mai yawan mutanen da ka wankan gawa mai yawan su jikin ya yi sanyi kwarai jikin su ya yi rauni su mutane masu lahiya masu ƙayin jiki matasa ba su wankan gawa ganin suka tsoro suka ji ko wannan aikin da tijawa na kun ga har yanzu akwai inda ilimi yake da karanci gare mu ko mutuwa ga gidan kowa tana iya fadawa tana iya fada a gidan mu tana iya fada a gidan ku tana iya fada a gidan su gidan kowa tana iya fada kuma kan kowa tana iya fadawa to kai baka koyon wankan gawa misali yau ko dan ka tuhama na tare da kai asiri da ya mutu kuma yau duniyar ga babu wani abu wanda aka koyo sama da asiri to in baka koyi ilimi ba don ka tuwa mana ka asiri to yaushe za ka koyo kuma yanzu ga magidanta na yanzu da yawa babu mai damuwa da iyana su iya wankan gawa saboda nan da mutu su tuwa mai asiri shi ne wanka kai ba ka damuwa da wannan yanzu da kakai, tsayar da kan mutu sai a ce a ɗauko wani wanda bai karatu ba a kawo shi ya wanki gawarka kuma baka san yanayi wanda yake iya ganin ka da shi ba kun baka da tabbacin yana iya to yana iya tuwa ma asiri yana iya zuwa ya ba wasu labari to kai baka kokari ka yi producing daga family naka wasu waɗanda za ka koyar da su wankan gawa wani Allah ki yau ka riga su mutuwa sai su wanke ka matsayinsu na iyalin ka su maka asiri sai dai yau jiran kaka yanzu sai ka mutu sai a ce zuwa ga ɗagi waɗanda za su tahowa su mummuka ma jikinka su jiƙa ka su sa malika wani ya rike ka kai karami to har yanzu ilimi yana da karanci wurin wanga misali guda kenan daga cikin misalai abu na ƙarshe daga cikin suratul fatiha yana da kyau mu fahimci cewa ubangiji yana karɓa kowace irin addu'a wanda aka allaka daga suratul fatiha yanzu ko nan nesa Allah muka roƙo albarkacin suratul fatiha Allah muka roƙo da ya zaunar da kasan mu lahiya albarkacin surar ga muna roƙon Allah da ya zaunar da yankin mu lahiya duk musibin da muka ji wasu wurare Allah ya sa ka su kawo gare mu waɗanda a cikin musibin kuma muna roƙon Allah da ya furanye musu gwamnatinmu muna roƙon Allah da ya taimake ta a kan yaƙi da 'yan ta'addan nan muna roƙon Allah da ya tsare mu daga sharrinsu muna roƙon Allah da ya azurta mu daga alkhairan gwamnatinmu sharrukan da aka tare da ita Allah ya tsare mu daga gare su waɗanda ba su muhin gyara kuma game da halin da muke ciki da kuma ƙasanmu muna roƙon Allah da ya muna maganinsu. Allah ya muna abin da ba mu iya makanmu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله لا الله أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أو أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله حيار الصلاة حيار الصلاة حي على الفلاح بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الهجر wa suratul fatiha hiya sabawul masani allati la tasuhu salatu illa biha ibadallah ماذا تعلمنا من الفاتحة الدرس الأول التوحيد نبدأ بالحمد لله رب العالمين كل الحمد لله وحده هو الرب هو المالك هو المدبر فلا تعلق قلبك إلا به الدرس الثاني الرجوع والخوف الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أجمع بين رحمة الله التي تطمئنك ويوم حسابي الذي fi baitika ibda billahi wantahi ilayhi ad-darus ar-rabi' al-hidayah ihdina as-sirata al-mustaqim kunna nahtaju hidayatihi kull hidayatul ilmi hidayatul amali hidayatus sabati fas'alha fi kulli rak'atin aqulu qawli haza, wa astaghfirullaha li wa lakum ولسائر جميع المسلمين من كل مكان فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله الفاتحة قسمت بين العبد وربه, وربه قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قلت الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي wa idza qulta ihdina as-siratal mustaqim qala Allah ta'ala hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala الدرس الخامس الجماعة والأخوة لاحظ نعبد نستعين اهدنا كلها بصيغة الجمع بصيغة الجمع الإسلام الإسلام الإسلام دين جماعة لا أنانية اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قوموا إلى صلاتكم يرحمكم